tun a cikin shekarar da ta gabata ne hukumar ta mdgs gabanin ta rikide ta zama sdgs a bana ta zaɓi matan iyaye marayu guda 450 a kowace ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi hudu da aka zaɓo a ƙananan hukumomin jihar kano guda 44 da nufin ba su tallafin naira dubu ɗari kowa domin ƙarfafa tattalin arzikin su ta yadda za su sami sukunin kula da marayun da ke gabansu kamar yadda ya kamata Ofishin mai baiwa tsohon gwamnan Kano shawara kan kungiyoyi da hukumomin ba da tallafi ne ya kula da harkokin ba da taimakon ga matan, amma sabanin adadin da hukumar MDGs ta kayyade a baiwa kowace mace. Malama Kaltime da Hajiya Hauwa na ɗaya daga cikin matan da ke bayyana korafi game da labarin waɗanda kuma suka fito daga yankin karamar hukumar Tarauni guda daga cikin ƙananan hukumomi hudu da suka ci gajiyar shirin. Marayu na shida ne, an bani takarda fam na kuma cike an kuma kira ni banki na karɓi kuɗi naira dubu ɗari a hannun masu banki amma masu ƙatuwar jaka sun tsaya sun karɓe sun zare dubu ishirin da biyar sun bani dubu saba'in da biyar mun tambaya aka ce wai daga sama ne abin ba laifinsu ba ne marayu na guda shida an kawo min takarda na kuma cike takarda muna nan muna zaune aka sake kiran mu siya mun din taron lokal ganmu ya miƙe ya gaya mana cewar matan tarauni albishirinku ga kuɗinku nan dubu ɗari za a baku aka tara mu a banki sai suka ce mana ai abin da ciyaman ya gaya mana saboda wahalolin da aka yi mana na zuwa da dawowa da kuɗin mota shi ya sa wahalolin da aka mana shine sa za su karɓi wannan kuɗi sai nake da su a'a wannan kuɗi sun yawa sai suka ce min a haba hajiya hawa ai sai ki duba ɗawainiyan da aka yi tun daga Habuja zuwa nan sai na haƙura ya zan yi tunda saura duk sun karba yayin da matan ke korafi wasu daga cikin al'ummar yankin karamar hukumar ta tarauni sun ma gabatar da wannan batu ga hukumar afcc domin ta diddigi barista audu bula mabukarti shine lauyan da ya rubuta wasiƙar koke ga hukumar a madadin al'ummar namba batu yana kan gaba ta uku hukumar efcc sun gayyace mu mun kai wanda ya nemi taimakon mu cewa mu yi korafi da sunan shi ya tabbatar musu cewa lalle shi ya mu sannan kuma sun nemi samfurin matan da ake zargin an cuta sun kuma je sun yi bayani dalla dalla akan abin da suke zargin an cuce su gaba ta hudu kuma yawanci a aikin hukumar efcc shine yanzu su rubuta duka hukumomin da abin ya shafa misali su millennium development goals su na abuja a rubuta musu su bada bayanai akan matan da kuma kudaden da aka basu bankunan da matan suka bude account su ma a rubuta musu sannan a gayyato shi wanda ake korafin akan shi da mukarraban shi su zo su yi hukumar bayani in hukumar ta gamsu cewa bai aikata laifi ba tukwicin da ya ce ya karba haka ne doka ta bashi dama fallah alhamdu in hukumar kuma bata gamsu ba to daga nan kuma za ta yi caji ta gurfanar da shi gaban kotu da zarge-zargen da take da shi da shirinta Alhaji Muktar Umar Yarima da ke zaman shugaban karamar hukumar ta Taroni kuma mai baiwa tsohon gwamnan Kano shawara kan hukumomin ba da agaji ya ce ba zai ce uffan ba game da wannan batu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.